Bye. khalaqna samawati wal arda ba mu sama bakwai da ƙasa ba ma bainahuma da abinda tsakanin su ba illa bil sai da abinda an na gaskiya le alaƙa da ala qudratina abinda aka ni da abinda an na gaskiya abinda an namu wato Allah bai yi aro ba da bi girman sama din ga ku da bi girman ƙasa amma da ya tashi gina ta babu wata ƙasa da ya ta aro ya ciwo bashi don ya yi wannan aiki ya yi wannan aiki bilhaƙi da abinda a haƙi ne wato nashi liya dulla ala qudratina don wannan ya nuna mana da ikon ya abin da muka ga dama wa na kuma ya nuna mun cancanta da muka daita ga ibada wato mun cancanta aka ta mu da ibada wa ajalin musamma da kuma ajali bai ambato ai ilafa na iya ba zuwa ga kari wasu ya qiyama wato yi su don kai lokacin da aka diba musu walladina kafaru wayanda suka kafirta amma wanda ga abinda aka musu gargadi ay ko biya ana tsoratar da su gare shi min al'adabi na azaba mawridu na da kai suke wato su kayayyar kullun idan ana musu gargadi ana cewa kaza yana wajabta azabar Allah to da kai ma suke ba su ma sauraron wazo saboda haka wallazi na kafaru amma wandiru mawridu wanda suka kafirta amma mawridu na amma wandiru suna da kai ga abin da aka yi musu wazo ko la ra'aytu qul ra'aytu تدعون من دون الله يروني أروني ta'buduna wanda kuke bauta min dunillahi wanda ba Allah ba asnamu na gumaka wasa'ir ma'budatin sauran da abubuwan da kuke bautawa ku bani labarin su wato maku'ul awwal abin nan aruni wato akhbiruni ku bani labari abubuwan nan da kun ga abin nan da kuke bautawa to ku bani labari game da su su abubuwan bautan nan ku yi min bayani game da su ya an kai su kuna bauta musu me ya addalilin ku na bauta musu wanda kuka hujja da shi ku bauta musu ma za da ku me sun ka halitta ku fani ma za da ku min al'addi me sun ka halitta cikin ƙasa wato min al'addi bayanu ma fi ma za da ku wato cikin ƙasa da mi da mi sun ka halitta amlahun shirkun ko suna da tarayya ne musharaka fi khalqis samawa ma allahi a wajen halittar sama bakwai tare da Allah suna da tarayya da Allah wa an bi ma'ana hamzatul inka wato abin na na ko ku gwada mini am lahun shirkun ai alahun shirkun shin suna da tarayya bi kalbi samawati wajen halittar sama bakwai ma Allah ya tare da Allah wato ba su da in kun ce eh suna da to eh tuni bi kitabin wa kamil littafin munazzalin wanda an ka saukar dan an ka ce wa kawo dai suna iya kawowa daga wurinsu wanda sun karu rubuta ya ce to munazzalin ku kawo mini wanda aka saukar min kawle hadar qur'ani wanda ya zo kamin zuwan qur'ani Allah ya saukar da shi kamin zuwan qur'ani ciki ne ya yi bayanin halittar shirka to ku kawo mini littafin akwai shi a wa azaratin min ilimi ko ku kawo mini dan sauran ilimi baqiya ɗan sauran ilimi yu'tharu wanda aka rawaito anal na, daga mutanen kirki na harko bisa hati da awakon wanda ya ba da labarin ingancin da awakon anna ibadatul asanami annaha tanfa'u lakum cewa ibadar abin na gumaka tashfa'u lakum tana yin ceto gare ku tashfa'u lakum kuma abin na nan wa tuqarribukum ila Allah zulfa tana kusanta ku zuwa ga Allah to ku kawo min littafin da Allah ya saukar ya ce haka ko ku kawo min littafi na ilimi daga magabata wanda ya ce haka yan kwanta su da na yan zan masu gaskiya fi da awa kunga da awa wato lokacin da ba su da hujja sai ba su kawo hujja saboda haka babu wani dalili duk wanda yake bauta wani wanda ba Allah ba to ba ya da wani dalili in dai daga Allah ne Allah bai taba saukawa ya ce a bauta ma wani wanda ba shi ba adallu bai bacewa min manya da wumin dunila bisa ga wanda ke bauta wani wanda ba Allah ba ai gera duk wanda ka bauta wa Allah duk ah, ka bauta wani wanda ba Allah ba duk duniya ya yi kowa bacewa duk wanda ka gane bisa shirka to babu halakakke kamar wanda ka shirka da Allah mashayin giya ko dan caca ko barawo ko dan damfara duk bata na amma babu wanda ya bace kamar wanda ka bauta wani wanda ba Allah ba domin shi hanyar da bi hanyar shiga wata ta kuma har abada ya ga shiga ba a ita ba hanya ce da aka samu nasiya gare ta ya an ka mutu bisa gare ta saboda haka babu wanda ya yi abin da ya bacewa mai manya da wamin da bisa ga wanda ka bauta wani wanda ba Allah malla ya saji bala wanda ya an shekara kira mai bai an samai kira ilawa mil kiyama har zuwa ranar kiyama wa humul asnamu sune gumaka gumaka da matattu ko an shekara kiransu ba su ansawa matattu ba su ansawa in an shekara kiransu gumaka ba su ansawa in an shekara kiransu ba su karba ai layu jibo na abidi ba su karba masu bautar su lashe in zuwa ga wani abu ya ruwa a abadan duk wani abin da suka roƙonsu da motocin da kuwa gani ana cika ana zuwa wata ƙasa don a kiri matattu da masu shiga jiragen sama don a ce wata ƙasa a kere matattu a roƙe su wani abu duk ba za su an samu su ga komi wanda suka kiran su gare shi ba abadan har abada duk abin nan shirme na illa dai bata ce in allah ya kaddar mutum da ita babu yadda zai yi sai allah ya kaddara mai ita amma dai babu wani fa'ida da aka samu saboda haka duk wanda zai biya kuɗi ne ya ce don ɗaya yake waya kabari don ɗaya ce ya ɗora kiran sunan mai kabarin nan to shirme na dushe na babu abin da zai samu ban da wahala shi wannan mai kabarin bai ansawa ila yau mai kiyama har zuwa ranar kiyama ba zai ansa kiran ka ba ko ka kire shi ba zai ansa ba saboda ya riga ya mutu wa mu an du'a ihim gabilun kuma su sun rabu kana game da ibadar da aka yi musu la'annahum jamadu la yaqilun dan ji kunkuna ɗaya na ba su da hankali wato ba su da hankali da mai rota gunki da baya da rai da mai bauta a kabari da su guda dukkan su abin nan masu bauta na ga wani wanda ba Allah ba dukkan su mushrikai saboda haka ko ina kada ku je don ku bauta wa kabari kabari ko cikin gari ba a bauta ko cikin gida ba a bauta wa kabari bautar kabari haramun ba ya da kyawu akwai wani abu da kuka yi na bautar kabari ko ba ku yin da kabari ba in masifa ta same ku sai ku dora kiran wani matacce wanda kuma kone riga kun ya mutu ku dora kiran ka a suna nai wajen ya taimake ku baya da kyawu ku bari aikin manza na shi kai ne bai ya yi muku komi bai jin ku ko kun kire shi yana ta inda yake cikin kawai. ko kun kire bai ji ko bai iya ba ku wani gudunmawa saboda haka ku lura da wannan eh, idan taimako kuke nema ku nema ga Allah wato duk sanda kuke son wani abu ku nema ga ne shi Allah ya san kowa kuma yana jin magana kowa Shi na bisa al'arshi amma yana tare da jama'a da ilimi ne wato da ji ne da gani ne da gudunmawa ce bi yana tare da jama'a da waɗanda abubuwa saboda haka duk abin da ya dame ku ku roƙe shi ku da kaburburra ku da gumaka cewa ku je inda kaburburra su ba ku sa'a ko ku fara aiki to ita mutum wannan ku ya masallaci ko roƙi Allah ko yi sallah roƙi Allah ya taimaka mu yana jin kuma shi ya ce a yaka don manzo na yi ce matsala ta sa da ko da kun kire su ba su walau sami kai a kaddara masu sun jiya allah ya ce walau sami masu jawo na ku ko da sun jiya abin nan da kun karoge su ba su iya an samu su ba ku kuma kun yi shirka kiran wani wanda ba allah ba wanda ya mutu ba daidai yake da wanda abda ya yi wa kana iya kira mai ko yana legas kaga ka samu matsala kana iya ɗauka waya in kana da lamba ce ka buga mai ka wannan bai da matsala amma duk wanda an matacci yana can kana nan in ka kire shi to kayi yi wa yau mulki ya mace ya furu na bi shirki ranar kiyama za su ce wa shirka ko allah ya ce shirka ko kuma ranar kiyama za su ce ma wannan shirka kuma wannan labari na cewa ba a bauta wanda biyan mutu ko wani gunki wannan labari ne da masani ya su a Allah ke wala ya nabbi uka mithlu khabir do wani da zai baka labari ba zai baka labari kamar wanda Allah masani ya baka labari duk abin da ya dame ku ku ce masallaci ku yi alwala ku yi nafila aka abi sai ku yi addu'a shi Allah shi ya aiko annabi ne kuma shi annabi shi yace idan wata matsala ta same ku idan na baku shay'un in wani abu yadda ya zo muku yadda me ku ko ne. to babda ya bin billahi ku fara da Allah ga wannan matsala sai ku ce masallaci ku yi alwala ku yi nafila to sai ku yi addu'a shine ma'anar kun fara da Allah to abinda shari'a ta ce ke amma duk wani wanda ba Allah ba kuma ma banda lokacin ku ku shiga jirgi ko ku shiga mota ai kwanaki ana ta yi ku lokuta inda kabari inda zero kunka ta wadda kunka ta haka nan za ku dawo wadda kunka ta haka nan za ku dawo Allah ya gabarta mana kuma Allah shi mana jagora Allah ya kyautace aqida mu kuma Allah ya ce imani wa idha hushira nas wa a shirar nasu kanu rumu dakata da mutane kanu abin na eh, eh, lil abin na ma'abudun wato sun kasance ga nan da suke bauta abin bauta gare su ga almabudu na nan da aka bautawa to yin aka tara mutane kanu lahon sun kasance gare su ai sun ma'abudu sun kasance da abidihin ga da suka bauta musu a ada a makiya ya an ka ranar lahira an ka tara mutane shi wannan da kuka tuntube kuna kiran suna ne shi wannan da kuka zuwa inda kabari ne kuna kira ne kuna bida albarka to ranar kiyama zai zama makiyi gare ku sai ya ce ai ban samu ba don shi ya san haɗarin shirka ko an ba ku santa ba kuna shirka da shi kuna jin daɗi saboda haka kanu a a'da'a kanu a a'da'a za su zama makiya gare su wa kanu bi ibadatin sun kuma sun kasance ga ibadarsu haifi bi ibadati abidi da ibadan nan da masu bota musu sun kai kafiri na sun kafirce mata ai jahili sun butuce mata saboda haka ya an ce ranar lahira shi bai ma yadda ya ce shi ya ce ka bauta mai don ya san haɗarin bauta ga wani ba Allah ba Allah na yahe komi komi an kawa Allah shi na iya yahewa don shi Allah yana da wata ƙa'ida iza wa'ada wakwa amma za ta wa'ada ta jawaza wa'a in ya yi alkawari ya ce duk wanda ya aiki a hiri kada zan ba shi kada to yana ba su wa amma za ta wa'ada in ya kyace ya ce wanda duk ya kaza zan sa a yi mai adaba iri kaza to ta jawaza shi na yin rangwani wa amma kuma ce ya yi amma ban da shirka ita kai ya ce ya yi alkawari duk wanda ya shirka da shi bai ba saboda inna allaha la shirka da shi bai yaye bai iya hankulin wannan abauta mu wani bayan shi ka halitta ya yi halitta ya ba da abinci ya ba da abin sha ya ba da rayuwa ya ba da lahiya sana a ce ana bauta wani ya ce gaskiya bai hankulin wannan bai yaye ba la ya gafiru a yi shirka ne bai gamara a yi shirka da shi wa gabiru ma duna zalika liman ya sha amma abin da bai kai shirka ba wanda duk ya ga dama yana yaye ba wa man yushrik billahi wa dalla duk wanda ya shirka da Allah hakika ya bace bacewa wanda an bayyanan bayyana saboda haka ba ba'ida manisanciya saboda haka ku nisanci zuwa inda boka shirka ku nisanci zuwa inda boka yi Allah bai yayi mu wanda ka zuwa wurin boka ku ba zuwa inda boka yi kuma ku ba zuwa wajen malamin cin a rike biya ne a hana musu kansu ya hori wuda a hana su zanna lahiya haka su bokaye suke ba ku bar zuwa inda bokaye allah bai gabara ya an inda bokaye bai yayewa saboda ku matasa ku na kun yawan zuwa inda bokaye da manyan mutane kuma sai kuna zuwa wai shi wai a samun bokaye aiki boka maciyaci ka ya samun maka aiki yana iya samun ma'aiki a bai samun makai ne koko kana ka kashi sa kuɗi bai samun makai ne aiki bai iyawa ku ba zuwa wurinsu don samu muku aiki ba su iya samun muku na abin da dai aka yi ku ɗaya na su sa ka ce ka matsa maɗin nan ka ce sai da yan kayayyakin ta ba ka kuɗi wai aiki za a yi aiki za a fashin da aiki za shi gida ne ya yi ce wani da shi shi ya aikin da zai ba ku ba zuwa yadda suke matasa ko ko manyan mutane ko zuwa inda boka yi wai kujera ko kata tawadi ba mai iya hana kujera ka tawadi Allah ya rubuta mata faduwa don ka san da sani in kana komawa ga Allah ka bi da kujera ka gaje ka nema don ka ce inda boka ya ma tsahi ka kujera ka tawadi wannan bai hana kujera ka tawadi duk wani abin nan ai ya kamata a ce ma yan Najeriya ko yi hankali wannan abin nan juju yana cikin manyan gumakan duniya wayanda aka tsahi da su manyan matsafar duniya juju na ciki ai kuna ganin juju So nawa an ka ce ya ba da sa'a ce ga wanda za ce zaɓe me mai mutum nawa sun ka kashe mai cewa zai ba da sa'a su za su ci sun ci zaben. to ba ku ganewa tsahi bai ba da abin nan ba shi ka bayowa ba shi mai tsayi yana wakiya in Allah ya kaddara an kai nasa ya ce shi ne shi ɗaya na amma akwai wasu na nan ba su sai inda juju ba masallaci ne sun kate sun ka roƙi mutane da makaranta addu'a ai Allah ya ce muke su saboda haka ku nemi arzikinku a wajen Allah ya ku jama'a duk abin da aka ce shirka na wanda Allah bai gafartawa irin bokanci da zuwa wajen bokaye da zuwa wajen malaman cibbo da malaman sihiri to ku nisance shi ba a gamawa lahiya ƙarshe ka ga mutum gashi ya kai lokacin da ya kamata ya samu gudunmawa bisa aiki na ya kai an ce ya rubuta ritaya lokaci ya yi an rubuta ritaya sai ka gan shi kullum rabewa ya kai sai ciruta ta shigo shi wadda duk kudin da za a biya ne ba su iya sai mai magani sha'anin bokanci kenan aljannu na nan cikin jikinka tsahin nan da ka zuwa suna nan kuma mayaguna na kasashen kahirai na aka tawa da su mayaguna na kasashen kahirai waɗanda ba su da tausayi shi ma in ya ganka cikin wahala ƙara makure ka yi ka yi to suna aka tawa kuma ka yi ka tawa su ne mafi aiki da su suna ta iza suna cuta kuna cutar mutane da suwa to shi shi shedanin aljani ba a taɓa hulɗa da shi ba sai ya cuci wanda ya jawo shi shi fa bai tausayi ba ku dibi ubansu

ya ga bala'i ya haɗa shi sosai sai ya tuma ya ɗaya ta yaka sun ka ce mai gida ya kaka kawo mana kuma ka ta yaka ya ce ni a rama latar wani ni na za abin da ba ku yi na ba wurin an ka bi su duk an ka kakkashe duk shugabannin ƙwarai shara na aka kashe su to haka nan na yake shi duk ya iza ka sai ka shiga sai ya kuma ya ce ni bari umarka saboda ka ba wai taimakon gaskiya na gabo ka yi ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah shi muna karshe mai kyau wa iza tutla alaihim wa iza tutla alaihim wa aka karanta maka hirai ayatuna ayoyinmu na alkur'ani bayyanatin bayyanannu ayi zahiratun da an bayyane na ladina wayan wayanda suka kafirta wanda daga cikin kahire sai su ce lilhaƙi game da gaskiya shine alkur'ani lamma ja'ahum lokacin da qur'ani ya zo musu hadha sihrun mubin wannan sihiri na ne wato kowa ya san sihiri mugun abu na har da masu yi in ana son a ɓata mutum sai a ce mai ɗan sihiri ya ana so a bata magana sai a ce mata saboda kowa ya san sihiri mugun abu kowa ya san mugun abu abba jama'a to kuma ku nisanci mugun abu mana ku dibe har da kayarai kowa gudun ya kai a ce mai sihiri lokacin da qur'ani ya zo ya a su sai suka ce haza sihirun mubin wannan sihiri na bayyananne abinda suka so su bata alqur'ani don da an ce sihiri na to an san sihiri mugun abu shi da abinda da suke bi Allah ya kare amin ya koro أم يقولون افتراه bi ma'ana bal wato wa hamzatul inkar wato a a ya kuluna a habbal ya kuluna cewa suke yi iftara muhammadu muhammadu ya kage qur'ani na cewa suka yi manzo Allah qur'anin nan shi ya zanna ya shirya shi kulka ce in iftaraitu farada idan ni na kaga shi ga kaddara to ai abin nan falatin likuna limin Allah shi ya ba ku ya kare mini komi na azabar Allah in ta mini in hanni ne yi shi to babu azabar da za ku iya kare min ta Allah in ta zo don ku kaga magana ya ce Allah ya ce Allah bai ce ba Allah sai ya mai azaba ai la takadiruna ba ku ya samu iko ala da bihi a ne ga tura azaba gare ni eh abin nan idza adabani Allah in Allah ya mai azaba huwa alam bima tubiduna bi amma Allah ya yi kowa sani abinda kuke kusawa gare shi game da alkur'ani na sukan qur'ani ai abin nan ta kolona abinda kuke faɗi fil kur'ani game da alkur'ani ka ba bihi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa da wannan ya zama da tsakani na da wa huwa al-ghafur shi Allah shi ne mai gafara da ba ga wanda ya tuba ar-rahimu bi kuma shi ne mai rahama gare shi wato Allah shi ne mai gafara ga duk wanda ya tuba daga abin da ya kai kuma Allah shi ne mai rahama ga duk wanda ya kun ga fiya hafi a kun ga wannan akwai tunatarwa akwai kwadaitarwa bata yin cewa su tuba allah mai karba tuba ne in su tuba don haka su tuba an kaulihin zalika da wannan magana da suke faɗa ce annabi kama ƙwa'ani ya ce abin da su tuba allah mai karɓar gawara likai ya gafi da lahu don a ya gafi da lahu su tuba domin allah ya gafarta musu wayar da shi musu rahama idan ba su tuba ba zai musu azaba amma in sun tuba wala ya aji luhun bil azaba bai musu gaggawa da azaba amma shi allah ga ka'ida ta ruwa da kake da daraja gare in ka kaga magana kace shi yace mai ce ba to zai hukunta ka walau ta kawala alaina ba'da walau ta kawwala alaina منكم من أحد عنه عاجزين وتدور الله كجرم bayan bai ya ce bai gahara a yi shirka da shi kun bai hankuna a rika mai karya a ce ya ce bai ce ba a yawo a ce ya ce bai ce ba duwar mutum yake da daraja a gare in yana mai haka na tuhin a kama shi don haka ya ce walau ta kawar alaina ba da alƙawai da a ce shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kaga wata sashen magana ya yi abite da kai da ya ce ni na ce kuma ban ce ba la a kazina mini wa bilemini wallahi da mun mu na damar mun kama shi kun ga allah ya ce bilemini allah ya faɗi cewa yana da hannun dama mu ahalar suna muke idan ƙur'ani ya zo da ba ta allah mun yarda da ita illa dai abin da muka so ka gane da damar kama dai take da dama kai kana da dama kana da hauni shi Allah hannuwa ne duk dama ne kaga sun saba manaka amma dai tun da ya ce yana da dama mu dai a wurin mu ba mu da jayayya mun yadda yana da yaminu la akhazna wa bilibi Sun thumma da ana min wati sannan da mun yanke mai wata jijiya da aka ce mu jijiya ce wadda take haɗuwa da zuciya idan aka yanke ta sai mutum shi ma minkum min ahadin an hajizi cikin ku babu guda da zai iya hana makamin shi mu halaka shi to in Allah ya ce ma annabi ne in yayi ƙarya jingina mai zai mai wannan balle wani saboda haka duk wanda yayi ƙarya jingina ma Allah to Allah zai hukunta shi kuma ka gani ne kamar ya kale shi ya saba a haka ne ya kai mutane sai ya kyale in ya daɗe mutum bai tuba sai shi halaka shi duk wa'anda kun ka je a haka nan na ko sai halaka shi saboda ka duk abin da kuke kuma kakku mai karya abin da duk ba ku san ya ce ba kafkoci ya ce Allah ya taimake mu da mu da kushe mana karshe mai kyau wani ma kuntu bi bi da'amin na rasul ta gabanin zuwa Ba kai ba tukazzibuna ne duk ba ku karyata su ba da wani dalili ne ku karyata ne ba ni an manzo na farko ba manzanni da yawa sun zo sun wuce duk kuma kun gaskanta su ba kai fa kaifa tukazzibuna ne to ni me dalilin ku karyata ne kun yana da gaskiya shi magana abin na hanyar gaba shi ɗaya biyo ta ba wasu sun biyo ta su da dubu sun ka ta sun ka wuce kuma duk ba ku karyata su ba kun bari sun wuce lahiya to ni me addalin na kabewa ni ku tare ku karyata wa ma adari ma yi ba alibi wa labiku kuma ni ban sa abin da za a yi da ni ba ban sa abin da za a yi da ku da duniya na duniya a ukhraju min baladi ban sani ba shi wanga gari na mana makka ana korata daga cikin ukatar ko kashe ni za a yi kama ku ila bil anbiya kamli kama wanda aka aikata ga annabawa da sun wuce. ya ce ban sani ba ban san gaibi ba kun gani annabi yana magana abinda ba ya shawar ya ce mai sani ba annaba ba su san gaibi ba abinda aka ka musu shi sun ka sani kuma wato komi lokaci gare shi allah na faɗa musu abu lokaci bayan lokaci lokacin da ya faɗa musu sun sani sadda bai fada musu ko su sani ba saboda haka ya ce ni ban san abinda za a aikatawa da ni ba na gaba ban sani ba za a yi abin da kore ne daga garin gana na makka kamar wadda an kawo annaba gabani na ko za a kashe ni ne awa abin na abin na turja abin na turja mona bile hijara ku kuma je ku za a yi da duwatsu kamar wadda an kawo wasu jama'a am yi ku saboda ku ko shahe kasa za a yi da kuwa kar mu kaddabi na kaulaku kamar wadda an kawo masu karyata gaskiya na gabani kuma ban san wanda za a yi da ku iyaka ta dai ina yi da sakon da aka sanar da ni wannan da sama da ali da shi ina attabi illa ma yuha ilayya abinda ya sa na ce muku ban sani ba kan ku ga laifi na ba ni bin komai sai abinda aka yi mawayi wannan abinda kun ga na ce ban sani ba abin wahayi ne ba ban san shi ba don su annaba da wahayi suke samu ilimi ba makaranta suka zuwa su aje littafi wajen wani a yi musu tafsiri ba ko a faɗa musu karatu ga littafi guda guda su daga wahayi suke samu ya ce to ina tabi ila ma yuha ilayya ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayi na alqur'ani wala abtadi wa min indi shay'an ba ni kaga komi daga wurina wa ma ana illa nadhirun mubin ni ho ba kowa nake ba don kusan da sani ni ho ba kowa nake ba illa nadhirun mubin fa ce mai abin nake bare ya kore abin da na girma gare shi don kada a bauta mai a ce shi Allah ne ya ce a'a ni ho ba kowa nake ba illa nadirun mubin sai mai wa'azi bayyana da haka abin da dukkan ka ji na faɗi shi na sani wanda ban sani ba ba ni ba ka Allah ya gafarta mana Allah ya shirya ga abin da ya shirya annabi mu gare shi wala ra'aytu wala ra'aytu na gaya muku Allah ya aiko ni kun ka ce Qur'ani sai yi na to ku bani labari ma na abin nan ku bani labari in ka na quran in Qur'ani ya zama min indillahi daga wurin Allah wa kafartu bi ku ko kun ka kafirci mai wa shahida shahida min bani Isra'ila mai shaida ya ba da shaida cikin bani Isra'ila game da Qur'ani gaskiya ne wani mai shaida cikin bani Isra'ila ya ba da shaida huwa Musa alaihi salam wa shahadatu abinda da annabi Musa hiya qawluhu nabiyya abin nabiyyan wa rasula kasancewa annabi Musa shi annabi wa rasulun kuma shi manzo ne misal Muhammad kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun gani idan kun ce manzo ba gaskiya na ba to ai zama annabi Musa manzo shaida ne zama annabi Musa wato annabi shaida ne tahowa annabi Musa da attaura shaida ce ga tahowata da alƙur'ani kuma kun ka ta wa shahidu shahidin min bani isra'ila ala mithli wani cikin bani isra'ila ya ba da shaida akan misali shine annabi Musa alaihi salatu wassalam walahu kitabun munazar Musa na da littafi wanda aka sauka ni ina da littafi wanda aka sauka mun yi kama da ni da annabi Musa littafi ne suna ne at-taura mithli qur'ani daidai take da misalin al-qur'ani Allah ya saukar da ita shi ya saukar da qur'ani illa qur'ani wato mubarakun na fiye da abin da a taura wa fit taurati cikin a taura akwai wasu muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai ma ya arifu a abin nan bai ma ya arifu a adon ba ma ya arifu abin nan akwai sabanta annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin a taura da sifar da ɗaya daga cikinsu yadda ya san ɗane haka ya sa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ya ganai kuma karatun littahi na ba gani ne ya yi ba amma ya karanta ga littahi har yadda in ya ga annabi muhammad ya ɗibi sibobin da ya karanta yana iya gane shi kama ya arba da kuma wanda ya san gane aw ta miza ko ya ya ma ya tsananin yawa? da manzo Allah ya yi gane shi min ibni bisa ga kana to yazo ya ba da shi da alamun sirri akan misali abin da nake bisa gare shi ai alaihi wato a kansa. annabi min inda Allah ya ba da shaida cewa daga wurin Allah Qur'ani wa Musa misal Muhammad Musa misalin Muhammad ne fi da buwa ga annabci wa misala da manzanci wal shari'a da zama mutum wa taura at-taura misalin Qur'ani misalin al-Qur'ani ko kullu wahidin ko wani guda daga cikin su eh, Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani guda daga cikin su lahu kitabun samawi yana da littafi wanda aka saukar fiye wadda kuma cikin littara akwai shirya wata zikirun akwai tunatarwa akwai shirya akwai tunatarwa ba a kama akwai hukunci hukunci da dokoki sai dai wa mafin ƙwar'ani a can wa a sai dai abin da a cikin ƙwar'ani ya yi abin da a cikin a taura cika ya yi shi kammala kuma ya yi shi gajiyarwa ba a amana shayar sai mai shi da yawan imani kamar maji da hudu da mukamin wanda zai ba shi da ya zo don annabi musa ya yi imani da muhammadu gaskiya na tun kamin tun zamanin annabi musa ya gaskanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aw amana ba'du atba'i ko kuma wasu daga cikin mabiya mai shaida sun kai imani ga abdullahi bin salam kama abdullahi bin salam alladhi qama maqama musa wanda ya tsaya matsayin musa bil amali bit tawrat wajen yin aiki da tawrat domin bayan wucewa annabi musa sallallahu da wasallam suna sun ka tsaya sun ka taura suna aiki da ita ɗari bisa ɗari babu a wani to bayan shaida ya ba da shaida su ibn da salamu da taurasu wasu kabartu ku ko kun kai girman kai ai ta kabartu ala imani kun kai girman kai ga imani kun kai imani wa jawabu sharri ma udifa alaihi wato kenan an to zalim kenan ku ko da ba tun da shaida shaida daga cikin ku ya ba da shaida kuma yin imani kuma kun yadda da shaida ga kun ka yarda da shaida da shaida da ya bayar an to zalim ko a karfe ne dalla alaihi abinda ya nuna ko a karfe ne Allah ya ce inna Allah lalle Allah la ya hadu ba mu zalimi da bai shirin da mutane a zalimai wa'anda gaskiya ta bayyana gare su kuma sun ka gane ita ta kuma sun ka ibi to wa'annan su ne a zalimai Allah ba ya shirya su ga abin da suke so abinda aka ni da Allah bai shirya a don duk abinda an bukata su bai bari su kai gare ta in dai mutuwa azzalumi na kuma manowa ta zalunci to duk abin nan da ya kaso ya kai gare ya zalunci Allah ya ce inna Allah lalle Allah la ya haɗi, bai shiryar da alƙawar na le makasude wato a mutane a zalimai bai shirya su da manuwarsu ko sun ga a wannan da ya kamata su sai sun bi da ƙarshe suna gane ashe hanyar da sun karbi wanda aka samu nasara amma bai shirya su ka hanyar da suka samu nasara Allah ka kare mu daga zalunci ko wani wa وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقول ai musuluncin nan ba gaskiya ba kai ɗebewa ne abin nan talaka bai da komi bai da sarauta bai da kuɗi ya toye shiga abu sannan a ce alheri na wala ba alheri na inda alheri na manyan masu kuɗi da jami'an gwamnati za a gani ce lauka na ma ja abi muhammadu khairan da a ce abin da muhammadu ya zo da shi alheri na ma sabakuna a ilai da ba su yi zuwa gare shi a yi da imanin wasu kahirai abinda suka gani tun da sun kaga ba su ga manya tare da annabi sai sun ce to gaskiya abinda annabi ya zo da shi ba gaskiya ba duk abu talakawa ɗaya kabila ya inda alheri na da an ga manyan masu kuɗi da an ga manyan masu mulki ciki don haka tun da ku ba a gane su ba to ba alheri ba Allah ya ce to wa in zalam ya hata bihi lokacin da ba su shirye da shi ba su masu ko Qur'ani bai shirye da su ba sai ya na to za su dawo daga baya su dora magana hadar in ibnu qadim wannan qur'ani kagin karya na da daddi wato karya ta an ka kaga tun can dore an ka aje sai yanzu an ka doke ta ayyamin akademi ne yana cikin karerayen magabata ai tsune tatsuniya ce ta magabata a kadima wanda ta dare kun ga don ba su shirye da shi ba shi yasa suke suka ce cewa inda alheri na da talakawa ba su riga su gare shi wannan abin da suke gani wato in mutum ya tsaya ya yi dogon tunani to zai gane gaskiya abin amma idan mutum bai dogon tunani ba bai gane ba kun gani yanzu kowa najeriya ka ɗauki najeriya ka ɗauki 'yan siyasar najeriya duk wanda adda goyon bayan talakawa shi ka ci zaɓe amma duk wanda ya ci zaɓe ya gama sai ka ga ya aje talakawa ne ya samu manyan gwamnati wayanda sun ka dade sun zama bakai ne talakawa ya aje su kowa a tare da talakawa su abba kowa ba amma suna da alhorma wurin Allah wanda duk suka so shi kai labari sai dai a yi wani shiri can a an she musu a ba wanda aka so amma in dai zaɓe za a yi duk wanda a tare da talakawa su suna da alhorma ga Allah har yanzu talakawa na nan da alhorma su ga Allah duk wanda a tare su shi ka cin zaɓe amma bayan mutum ya ci zaɓe wani ko tiliyon nan ba a kai wani ko shekara biyu bai yi sai ya aje talakawa na ya ta duk wani gari da ya san manya da sun ka haɗa kai ka a zaɓe shi sai ya ta ya shirya da su ya haita wata talakawa nan da sun ka zaɓe gari haka 'yan siyasa suke wannan mutuncin shi na kawar shi su kwana biyu sai ka ga mutum ya walakanta su talakawa nan suna ɗarfar har yanzu ga Allah to haka nan lokaci annabawa don haka nan su da su annabawa suna da bambanci da 'yan siyasa saboda su 'yan siyasa su in talakawa sun ka dame su in sun ka ci sun ka koshi to sai su zaɓi manyan nan da ka faɗa da su sai su zaɓi su su mai shi su kusa gare su talakawa nan sai a yi banza da su to amma su annabawa ba haka da suka yi shi sabon ka ta yi annabawa ba ta samun tangarɗa daga farko har ƙarshe duk wanda ya taho da wuri shi abba ba a gama ta shi abba ba amma ta siyasa in dai talaka kake ka bar ganin kun yi tsaye kun ije masu kuɗi da ka gama wanke hannunka ta zuwa gona in kana son ka gama ta zuwa gona kana zaune ka ganin masu kuɗin na an jawo su an shirya da su kai ka zama banza tun da an kai bisa ka zama banza to Allah ya gafarta mana Allah shi mana gafara wannan abin nan kamata ya yan siyasa su bayyana kamata ya su bayyana haka domin abin na da mai talakawa da muhimmancin su ga Allah shi yasa wani lokaci Allah ya kira annabi ya ce mai wasu na saka ma'allari ne da wani rabu. Wasu birnin wasu ga ma'allari na yadda ta abuwa ga ubangijin su bil gadata wal ashi da sahi da ce yuridu na wajen hukuna da ayyuka kun san malamai sun ce su bi hana man har jaddu'a a bilbala tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya hiso addu'a ga bakunan mutane saboda bala'i shi talaka masibobin da yake ciki shi yasa ajima ajima ya Allah ya Allah ajima ajima ya Allah wanda duk ya fada cikin matsala haka yake da addu'a ajima ajima ajima ajima to Allah ya ce da annabi ka yi hankuri da talakawa nan da ka ta addu'a koyaushe wala ta'addu'a ina ka nan ka idon ka ta ketare su ka ɗora cinkan wasu can gaba kana kallon manyan nan ko ka zuba su ɗauka balin su ɗauki wani amma su waɗanda talakawa suna nan tare da kai kullum addu'a ce sama da ƙasa gaba da baya dama da hauni addu'a ce dare da rana baka kunya da izini amma wa'ancan ko su ba su ɗauki kansu ba ko shi yau matsala ta sama bai sama da zai yi da ita ba to kaji wadda wadda Allah ya ce da annabi ne to kai kada ka keta da su da zinata ta duniya kana son jin daɗin rayuwar duniya kuma su ma ɗan siyasa ma ganewa a ba talakawa ma sun koyi sauƙin matsala don yanzu in ka ɗauki aiki na naira biliyan daya ka ba su wa kungila ka ce wanga na talakawa na an kai sai da sunansu duk wanda ya tuwa an ka bashi dubu hamsin cikinsu a ce kai harkokinka kayansu na aka yi suwa su an ka bakon gida amma ba a haɗa musu duk wanda ya tuwa an ka ɗebe dubu hamsin an ka bashi sai ka gama lahiya amma mutanen nan manyan na wani in ka baya ta biliyan gudan ɗin nan can ka koma ya ɓace ka jibi in siyasa ta tun bayyana ka ce baka da kuɗi shi ɗai amma wanga in kabba an ka ɗebe abin nan da za a samu ƙila ana samun abin nan miliyan hamsin ciki miliyan hamsin ɗin nan sun ishe mutane da yawa kuma su yi ta samun albarka su ko ganewa ba su yi ba kuma su su yan siyasa ba ko siyasa ma ba su yi ba shi yasa kuwa ganin kasashen waje sai ku ga ɗan siyasa da ya kai ya zanna layaya baka koma jin ɓaci talakawa na ka ɓaci don abu kaɗan ya ishe su da kaɗi biyar kwangila kaɗan an ba su da sun tawa ce ku ansa ku ansa shi kenan an gama amma ka ɗauke duka mika a mutum guda ya kwashe daga shi sai ɗaya ne don mai ba su bacin kako su sun ka zaɓe ka don mai ba su bacin kako kuma su sun ka zaɓe ka to su 'yan siyasa mahi yawa 'yan siyasa gana mana arewa ko siyasa ba su yawa kuma kowa ta taso ya ya ci gane ka ya iya kuma bai iya komi ba Allah shi mana jagora kuma Allah shi ya tuga abin da za su gane to ci gaba min kawai wa min kawai kitab littafin musa na attaurata shi wannan littafi na attaura imamu wa rahama imamu ne kuma rahamatul rahama ne lil mu'mini na bihi ga masu imani da shi imaman hala wa rahama hala wato hala wa hadha alquran wannan qur'ani kitabun musaddiqun littafi ne mai gaskantawa li kutubi qabla wa qad tawalla al-gabani ne lisanan arabiyyan halshi ne da larabci wa harshen larabci hala arabiyyan hala min ad-damir fi musaddiqun abin lisanin arabiyyar liyan zirar ladina ba don yayi gargadi ga wa'anda sun kai zalunci bai shirake ma abin na bai shirake ma ahadin da sun ka hada wani eh, abin na eh, cikin sun kai shirka da wani bi ibadatin lai wata ibadar Allah wa huwa abin na bushra kuma qur'ani bushara na lil muslimin ga masu ihsani mu'minai kenan Allah ka sa mu cikin su innal ladina qalu إن الذين قالوا ربنا الله ثم التقاموا ثم التقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون إن الذين قالوا ربنا الله للي وإن سنك مو أبن بوتا مشيني الله قدا ثم سقاموا على الداء سنة سنك سامو استقاما قداء الله wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba do waɗanda sun ka ce Allah mu abin bautan mu shine Allah guda wato la ilaha illallah sannan su masaka mu sannan sun ka daidaita bisa ga bautawa Allah da wannan to fala alaihim babu tsoro gare su a cikin rayuwar duniya wala hum ba za su yi fakin ciki ba domin duk abin da ya same sun san gushewa zai kuma komi na na Allah ya jarraba su da shi sun san lada zai ba su kuma sun san daukaka zai ba su kuma sun san hishe su zai kul ba jima kul dade ya hishe su zai kun ga kenan suna da tauhidi na kwarai kullun cikin natsuwa suke cikin kwanciyar hankali komai sun ka gani ba wani tsoro hankalin su kwance to laika sabul janna waɗanga su ne 'yan aljanna khalidina fiya an kaddara musu dawama ciki jaza'an sakamako bima kanu ya'maluna da abinda suka kasance suna aikatawa jaza'an mansuban alal masdar bi fi'li al muqaddar ay jazawana za a saka musu za a ba su sakamako bima kanu ya'maluna ai bai amale ma alhasani da aikin nan nasu mai kyau to Allah zai ba su sakamako mai kyau Allahumma iji anna minhu Allahumma iji anna minhu Allahumma iji anna minhu ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الله تبكي من شيء من الأمور الله وقال إن شاء الله الله شيء من كرشي مكياو الله ساعد المدور والقيامة الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ذاك التمالا mace mai ciki wadda cikin tana wani ta kware da gaske ba ta iya yin azumi shi ala za ta mala idan ta sha azumi shi tana ranta ko ba ta rankawa an sa ta ce wadda mai ba su waje ga tarbar da maka ta ta wannan na mai shayarwa na ba ci gaba ala za ta mala a cikin watan azumi akwai mutane da dama da ba su yin sallah amma idan wannan wata ya kama suna yin sallah ya kuma ya wuce sai su bari alaga za kuma da wani hukuncin wannan to sun ya kyauta da sun karrama wata ramada ya eh, sun girmama wata ramadana sun bauta allah ciki sun kyauta amma abinda aka bukata gare su ko ya wuce su ci gaba da ibadarsu su ba wargi da ibada matasa ku ba wargi da ibada ɗan mutum na wargi da ibada kanta ya yi mai yawan matasan da kuma gani da masu shaye-shaye nan kwarai da masu doke-doke nan duk mai yawan su sallah ba su da kyau ku bincika ku da duk mai yawan su sallah ba su da kyau in dai mutum ya tsara sallah da kyau allah zai raba shi da dukkan ɗabi'un da masu da kyau إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة للي صلى تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن أيكنا الفحشاء أبو saboda haka matasa ku daure ku ci gaba da yin sallah da kyau ku da ita ita sallah ba ita ce abin nan babba daga cikin abin nan shika-shikan musulunci tauhidi ɗaya an gabata duk sauran abin da shekar-shekar musulunci tana gaban kowane annabi ya ce abin da inna wa alamu anna khair a amaliku musala ku sani lalle yayin ayyukan aiki dai ba aqida ba aiki dai wa alamu anna khair a amaliku musala ku sani lalle yayin aikin ku shine sallah hadithin na hadisi ne sahihi albani ya sa shi saboda haka jama'a in ya zama sallah haka take ku gi da sallah ya kuma matasa ko ga wargi da sallah saboda muhimmancin sallah an ka ce yaro tun da shekara bakwai a koya mai sallah in ya shekara goma bai yi a bashi kashi saboda muhimmancin sallah don ko da yaka girma ya saba duk yaro ya saba da sallah duk wanda kaka so ka aza shi ga yake alheri kana yaro amma in bai sallah babu abin da za ka yara shi ga shi gare shi na alheri ko kasuwanci na ka ya sai ya kashe kuɗi ko kasuwanci ka ya sai ya kashe ba ka kai shi sai ya ki karatu ko aikin gwamnati ka samu mai sai an taya iska bai zuwa da zarar mutum bai sallah babu wani alheri da ka shigo shi duk abin da ka gani na lalaci cikin matasa daga sallah duk abin da gani na lalaci cikin matasa daga sallah ne saboda haka matasa ku rika tsare sallah da kyau azumin nan da ke zuwa ku yi kokari ciki ku yawaita sallah tun da dai Allah ya taimake ku ga azumi ba ku wargi to ga azumin nan ku yawaita sallah a yi ta sallah da dare da rana ko da azumi ka wucewa kun saba ba za ku bari ba Allah ya taimaki matasa Allah ya taimaki matasa Allah ya shirya matasa Allah ya daidaita a ƙidarsu Allah ya sa su rike sallah da kyawu Allah ya sa su rike ibada ta da kyau amin ci gaba Allah idan mai gida ya rasu ya bar mata da yara kuma yaran suna da hali shin babban su shi ya kamata shi suwa musu zakatul fitr ko kuma su hada su isuwa wanda ya fi alzata ba to ya danganta ga yadda za a fitar da ita kun san wani hadisi ce a yi inna da kowa. lalle babba daga cikin yan uwa bi manzilatul abi matsayin uba yake to in ya tabbata matsayin uba kamar wadda wannan hadisi ya ambata kun ga uba shi ke isuwa hadiya ne kanana ba shi ka hisuwa maɗiya ne ƙanana idan abin da ba zai hisuwa ba kowannensu in yana da abin da za a hisuwa mai sai a ɗiba ciki a hisuwa kowannensu in yana da abin da za a hisuwa sai a ɗiba cikin abinai sai a hisuwa don ita zakka zakka koro kamar zakka ta dukiya take kun san zakka dukiya yaro ko yau ko ma ba a yi shi ba an ka ce dukiya tashi ta cikin gashi an da ita idan ta kai nisabi ta shekara ana yi suwa mai zaka kuma bai taho ne ana yi suwa mai zaka haka nan kuma abin da in yana yaro karami duk ana yi suwa mai to ita ma zaka kuma ita dan bambancin ta wajen malaman malikiya ba a yi suwa mai ciki don sai an gane ajewa dai akai amma ta kuɗi ka ana yi suwa inda ta kai nisabi ta shekara ana yi suwa amma ta kono ga mazaban malikiya sai yan an haihu to sannan aka yi suwa to amma dai a yi kokari a rika fisuwa tun da dai yara na da sun gasunan wanda an da mai isuwa mai yan babban wani yana iya ɗauka sai ya fitar idan bai iya ɗauka sai su fitar ba sai sallah ta taho aka tanadin zakka ba tun yanzu mutum ya samu da abin da ya samu ya sau sa'i biyar na gero ya ajiye jibi in ka koma samu sau wasu biyar ka aji radda ka samu da yawa sau goma ko da aka kai karshe ka tara geron da yawa wanda ka sa so haka aka yi ba ɗaya rana aka zuwa kawai a ce wai sai yau an ce gobe eh, abin nan yau an ga wata ya bar mutum ya kuɗi gero yana yiwa wata rana a ga wata baka da kuɗi kuma baka da to tun yanzu aka sayi duk ka samu kamar wanda a shi dai yanzu kaga daga kai sai innaka ko ɗan ƙannanka yau in Allah ya taimake ka ka tashi yanzu kana da ɗan canji biya ka ko inda aka sai suwa samu ko sayi guda ko biyu ka sa leda bagi ka kai a aji gobe in ka samu kuma sai ka so kaɗan kaɗan na aka yi ba don mai yawan mutane su ɗauka suka wai sai a ce rana guda a sa ka ce rana guda ka so mai kuɗi kake ko mai kuɗi wani lokaci ba ana tahowa ga kayan kuɗi babu kuɗi ga hannu ba duk a yi tsaye ko babu kuɗin ga hannu saboda ka kaɗan kaɗan ake ku yi ta da abin ku tun yanzu ku yi ta tanadin gero tun yanzu yalle da ka bage sai ka kwaso ka kai ka aje kuna ji ko matasa ko da lokaci ka yi ka samu abin da za ka yi suwa kan ka yi suwa ma'in naka da yan Allah ya gafarta wa matasa. algama kabalan yaro ne aka wa mutum haihuwa ya sami shi suna abdulmalik shi ko ya halatta ya rika kiransa imamu maliki da imamu maliki ai ba abdulmalik ba ne eh wato a sami inda kana so ka ce mai imamu maliki tun ranar nan karshe suna ne imamu maliki ya halitta ya halitta ka sa ma ɗanka suna imamu maliki ya halitta ka sa mai suna imamu shafi ya halitta ka sa mai suna imamu abu hanifa ya kamata ka sa mai suna imamu ahmadu bin hanbali wanda duk sunaye na kuma ya halitta kuma sunayen mutanen kirki na wanda kowa na son ɗanai ya zama kamar su ba ɗanka ba ko kai kana son ka zama kamar su kowa na son ya zama kamar su Allah ya maishe mu wadda ya kai su Allah ya maishe mu da ya kai su Allah ya kai mu da ya kai su amma ba ka samu abdul maliki kuma ka ce imam maliki to ba kai gaskiya ba sai tambayar mu ta karshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman wa'azi fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algabar tamalan algabar tamalan ko ya halatta mutum ya yi addu'a shi to ba mu hannu ne ya shafi da shafi fuskarsa to ba a tuwa miyau da shi ka magana tuwa miyau shi ba a yi wannan wani wata al'ada ta da jahilci ya kai wato al'ada ta da jahilci ya kai can da ya an kai addu'a sai a tuwa miyau sannan a shara yanzu tsakani da allah ko ni zai abarce ga misali ka tuwa kudin sai ka faɗa min kana da matsaloli daban-daban na ɗauko wani abu na baka ka mai mai kawai ka gane da Allah ka kyauta ba ku ba ta mai ne ba ka mamakon ka gode sai ka mai mai ka san ba ka kyauta min ba to tun da ka gane rashin kyauta ana ka kakka yi Allah abin da rashin kyauta kakka yi mai eh, abin da dai inda jayayya dama take ta malamai ana shafa fuska ko ba a sha.